An ta igon Allah duk wajen mutum ɗaya ta kawo ki lafiya. Ka biyowar kan kabari ba ki fito ba sai da sai da kika shirya duk wata jaruma ko kin wuce ta kin take ta ce ita duk wata jaruma a kani me ji da kanta to wallahi a bayan ki take kwalliya ba za a nuna miki ba babu abin da za a nuna miki a wannan babu abin da wata jaruma wata kutakar jaruma wata yar iskar jaruma za ta daga miki kai ƙarya take wallahi kowa ce wallahi ubanta mu ci duk girman ki wallahi an dade ba a nemo ba za a na ne ni ban da jarumar da ta wuce fati zinariya ikon Allah a gaskiya a to ai ni ke cetawa kowace jaruma ubanta ya ci kutumar ubanta <laughs> abin su ta ba zan ji ba ya bari ko ta gidan mu ce ba zan ji ba ke baban nu kamsila ya rasu da wani sadi an wallahi yana rasuwa aka gaya mu

Ah. Assalamu alaikum jama'a sunana Amina Sera daga kamfanin Sera Movies. To kun ji ga jarumin Sera. Sunana Amina Sera. Hmm. Sunana Abubakar Kilina. Me goge 'yan mata. Dan iskan nan a gari. <laughs> Kilina ne. <laughs> Kun ɗanɗana irin wannan abin kun ji kuwa? Wanne? Wanne dan? Na kalale a dan. shi ya nan lissafo ta kawai wallahi yar aljanna bismillah ya zama Allah ya biya shiri ya yi jama'a suna na Muhammad Suleiman wanda aka fi sani da na kalalan da rabbana ba Hajiya Adama ina kika kawo mana ne wannan cin abinci na wato nan gurin da nake baka labari kenan a cikin garin kaduna mm. wato fatima fresh and flopping suna gabatar da abinci ingantacce ba kalan da babu akwai na breakfast ko biki ko suna ko daurin aure ko wani kayataccen dina kai ko da kudin ka sai da rabanka wai kin kame gidana tayar ai tayar da shi da abdul Abar mai kwashi a gidan nan din na kawo su shiri ya yi kyau Allah ya eh, miki albarka da abdul mai kwashi tayar ai eh, tayar kai da wa ilimi zaka ce assalamu alaikum jama'a suna na shamsu sala idris wanda aka fi sani da shamsu yawan kari daraktan kamfanin sya multimedia kuma daraktan fimfin dawa ido hajiya a yau ta kawo muna kai da masu fatima fresh fatima fresh and pro yawwa bugu da tsari mhm. yanzu wanda ya rage baka kawo ba mhm. a bale eh. ya zo ya ci wannan abincin sannan shi kan shi kana barin ga kwata-kwata ga kwata-kwata eh. dole a duniya da fado wannan abu dai mai sauki ni na ɗauka alƙawari yadda muka yi wannan zaman za mu ƙara da hajiya adama za mu ƙara da dama aiki ai zai kama kaduna kuma mu ga mu da yunwa eh. ai dole mu da mu Allah ya bari wata ya wanda da ko gida a kori a to in ka da nan gurin Allah ya bada sa'a Allah ya bada kasuwa Allah ba lalle ko ne mai ma abejin mu na ka so so so so so so za ta dora ta sa lambar waya sifili kaza kaza kaza za ko ne mai ma Fatima fresh and blogging kar ku manta da sunan ko da kudin ka sai da banka